وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أو المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم استعمال اليد اليمنى أثناء الاستنجاء أي وتد هنن داما أتكيا هنه استنجائي wa hadha min al akhda'i allati yaqau fiha ba'd al musallin wannan yana daga cikin kurakurai wanda wasu sashen masu sallah suke fadawa cikin da a tsakiyar tsarkin su na'am faqad naha an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan bima yarwi abu qatada a cikin abin da abu qatada radiyallahu anhu ya ruwaito na'am la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi kada ɗayan ku ya kuskura ya rike zakarinsa da hannun damansa wa huwa yabun alhali yana bawali wala yatamassah min alkhala khala bi yamini kada ya shafi bayan gida da hannun damansa an gane ko bayan gida kada mutum ya shafi kada mutum ya shafe shi da hannun dama qala iyad al iyad almaliki rahimahullah ya ce wa illatu nahyi an zalika ikraman lil mayamin wato dalilin hani game da wannan shine karrama gefen dama hannun dama da bangaren dama ana so a mutunta shi wa takhsisuha bi af'alil ibadat da kuma kebance shi da ayyuka na ibada na'am an gane ku ana son hannun dama ya zama to ayyuka na ibada za a ringa mu'amala da shi da kuma abubuwa na karamci kada a ringa aiwatar da shi ga abubuwa na najasa abubuwa na kazanta da abubuwa wanda ba na karamci ba washur wal akl eh kuma ana amfani da hannun dama wajen ci da sha wassalam da sallama wa tanzihuha da kuma tsarkace ta a mubasharatul daga runguman kazanta tsarkace ta daga runguman kazanta da najasosi wal da al'aura wa hadha an-nahyu inda al wannan hani an ɗauke shi a wajen malaman fiqh kama yadda imam al al-maliki yace wato an shi akan karhanci ba ba akan haramci ba khilafan lil zahiriya sabanin yan zahiriya li kauli aisha radiyallahu anha saboda maganan aisha Allah ya kara mata yadda kanat yumna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li tuhurihi wa ya kasance hannun daman manzo sallallahu alaihi wasallam ga tsarkin sa ne da kuma abincin sa wa yusrahu li khala'i sannan wajen bangaren hagu ga bayan gida ne wa ma kana min al'aza da abin da ya kasance na kazanta na'am ولهذا قال المازري da wannan ne imamul mazari yace yan bagi liman arada istijmar ya kamata ga duk mutumin da yake son ya istijmar huwa masbul wal ga'id shine share goge ainihin fitsari da bayan gida wato da jamra wahiyar ahjaru sajira ma'anan jamra anan sune duwatsu kanana an ya kuza zakarahu bi shimali shine ya riki zakarinsa da hannun hagu summa yumsiku al hajar bi yamin sannan ya riƙe ainihin dutse da hannun dama fayamsahu fayamsahu bi sai ya goga ya ringa goga dutsen yana goga dutsen ala muktadal hadisai ne saboda kokarin wato ya tasallama saboda ya wato ya ya mika wato ya yi jam'i akan abin da hadisan guda biyu ke hukuntawa saboda ya yi jam'i akan abin da hadisai guda biyu suke hukuntawa qala iyadu wa malik wa amatu ahli ilm na'am mazhaban malikiya da mafi yawan ma'abota ilmi annal yi a sa'a lalle mutumin da yake yin istinja'i yake tsarki da hannun dama ya munana wastinja'uhu ja'iz sannan istinja'i ɗin shi ya halatta ya munana amma istinja'u yi, sai dai bai kyauta ba Eh, wajen shi ya ce في الغسل المسنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب في الغسل المسنون babi a cikin wanka na sunna wa amma al-ghusl masnun fa sab'un amma wanka na sunna guda bakwai ne na mu ghusl li salatil eidain wanka domin sallan idi biyu da ghusl li salatil juma'a da wanka domin sallan juma'a da ghusl li dukuli makka da wanka domin shiga makka da ghusl mai da wankan mamaci ghusl dammi istihada da wankan jinin istihada idan qata'a idan ya yanke a gusul li salati kusufi shams da wanka domin sallan kizbewar rana a gusul li salati listisqa da wanka domin sallan roƙon ruwa sunnatun sunna ce intahat sunanul gusul sunnonin wanka ya ƙare الأخضر من وتاريخ الصدامة ويكره الاتفاق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يكره الاتفاق في الصلاة an karhanta waiwaye a cikin sallah wata gumilul ainai da rinsa idanuwa wato mutum yana sallah yana rinsa idanuwa yadda ka san fasto to wannan an karhanta shi ba a so mutum na sallah yana kulla idanuwa wal basmala wa ta'awuzu fil an basmala da kuma neman tsari a cikin farilla kada mutum ya yi isti'aza kada mutum ya yi basmala a cikin sallan farilla a gani su a mazawa malikiya sallan farilla ba a isti'aza sallan farilla ba a yin nafila amma ba a yin basmala wa yaju zani fil nafil fil nafli amma suna halatta a cikin me a cikin nafila kun gani suna halatta kamar yadda ibn qasim ya ruwaito dangane da abin da ya shafi shafi sanya hannu a kirshi ibn qasim yace wai malik ya halatta sanya malik yana sanya hannu a kirji a nafila amma a farilla baya yi amma wasu daga cikin dalibai manya manya suka ce a'a imam malik hatta farilla da nafila din yana yi to shi ma nan wajen sun ce wai a nafila ne wato malik ya halatta a yi isti'aza da basmala amma a farilla bai halatta a yi ba kuma wannan na'am cewa sun halatta a cikin nafila misali wal wuqufu ala rijlin wahid eh wahida amma ina ganin mun karanta a cikin ashmawi ko da ashmawi ya nuna an ruwaito wani magana daga ina ganin Muhammadu bin Maslama ne wani ɗaya daga cikin dai Malikawa wanda ya ce ma wajibi ne ma wani ya ce an ruwaito daga Malik halarci yin haka an gane wannan kaga su malikiya ma sun yi sabani akan menene mawkifin Malik dangane da isti'aza da basmala an gane amma abin da ya tabbata cikin hadisai dai ya halarta a yi isti'aza ya halatta a yi na a yi basmala a cikin farilla da nafila gaba daya ba bambanci babu wannan sun da ya ware ya bambanta wal wuqufu ala rijlin wahida da tsayuwa akan kafa daya mutum yana sallah ya daga kafa daya ya bar daya illa an yatula qiyamu sai dai fa in tsayuwansa ne yi tsawo tsayuwan ya tsaya tsawo ya gaji sai ya daga kafa daya wa kutiranu rijlai da gwama kafafuwansa yanda yarawa suke shi'a suna sallah su haɗa kafafuwa su manna jikinsu haka to wannan gwama kafafuwa makaruhi ne a cikin sallah ba daidai bane wa da'alu dirhamin aw ghairihi fi fami da sanya kuɗi dirhami ko waninsa a bakinsa an gane shi ma wannan makaruhi ne to in yana karatu karatun zai rinka fita da kyau ba zai fita da kyau ba na'am wa kazalika kullu ma yushawishu fi janbi haka nan duk abin da zai dauke mishi hankali a gefen jikinsa duk abin da zai dauke mishi hankali ana so mutum ya nisance shi makaruhi ne a hukumi a TJB a aljihunsa duk abin da zai dauke mishi hankali a aljihunsa a hukumi ko hannun rigansa au ala zahari ko a bayansa kun gane ko duk abin da zai dauke mishi hankali kai ko a gabanka mutum a gaban shi misali a sanya wani abu kamar irin kalandar da ake sanyawa ɗin mai hoton mutane ko a sanya wani rubutu a gaba misali a sanya wani kasa ko a sanya wani rubutu misali ana sanar da wani abu ko katako ko takarda ko wani rubutu aka yi a bango wanda zai sanya wani ya dinga karantawa a ɗauke mai hankali daga asalin abin da ya zo masallaci domin sa baka ruhi ne hmm. to da yawa daga cikin masallatan ahlus sunna ana yin wannan za a sanya kalanda mai hotuna an gane ga wani mutum yana karantar da yadda ake sallah za ga wani yana sallah ko hankali yana kallon yadda ake yi ko a sanya wasu azkar ko dai wani abu wanda zai zama mutum yana yana yana kallon abun to duk abin da za a sanya sanya shi a baya yana zai zama to bai salla bai gan shi ba ɗaukin sama da shi ba eh. Kwarai da gaske. Ya ce ga wani babban masallaci na masallaci kaza an zana kai yaushe kai su mutane suna dogara da irin wani basan cewa galiban manya-manyan masallaci siyasa na da yawa cikinsa mafi yawan manyan masallaci za ga limamin da yake kafin a gina masallaci limamin da yake nan da ko da ba mai karatu ba ne zai kare kare a wajen kuma ya hana sauran mutane wanda suke da ilimin su su fa'idanta da mutane saboda kada a zo a cire shi masallaci ya ƙara girma to zai ga mafi yawan irin wannan masallatan masu jagoranci al'amarin ba su ma yi karatun addini da kyau ba an gane galiban irin wannan masallatan siyasa ne yake cike da shi ba wai ilimi ba ba karatu ba so daga za a yawaita kurakurai da wannan saboda siyasan da ke cin al'amarin idan kai magana sai ce ana a gwada da ke wannan abu yana cutar da mutane <laughs> mutane ba su duba karatu ba ko wala abin da zai baka mutane da yawa da kake gani wallahi wani zama yake a majalisi a majalisi yana su wallahi bai gane komai wallahi yawan mutane za ga wani ya zauna shekara kaza kuna tare wallahi bai ma san da ka dosa ba ga yana ma haka yana murmushi barki alhamdulillah ka sai ya samu <laughs> wallahi sai wani abu ya faru kaga ya kaf koma wani magana yanzu akwai wani waje karatu muke akwai wani bawan Allah na san shi billahi na ya shekara ya fi in na ce ya shekara 20 da wani abu na dan rage da kila zai kai 25 ko 30 tare da wani malami suna tare kuma ya san an karantar da matsaloli irin wannan cewa idan an samu sabari tsakanin mazali shi a masalata ahlu suna yake mu'amalar shi kuma ya san akwai mazhabobi kuma idan an samu sabani ana iya rinjayarwa ce ga wanda ya rinjayi wani amma na yi bayani na yi bayani a wannan masalacin wani masalaci ne can da na yi bayani tambayan da bawan Allah ke nuna zai ce to ba ga mazhabanmu na cin gida ba shi bane za mu tsaya kai malam tun da ka kawo kaza bayan na kawo hadisi ba na dan yi dai da bazu ce ga mazhabi ga mazhaba kaza ga ba kaza sun ce ma ga abin da ya zirin jayi ga zuci malam amma ba ga maza ba kaga wannan tun da muke zaune kenan tun da yake karatu din da yake bi yake zama da malamai kawai zama yake yi kawai zama yake yi haka ne za ga mutum ya zauna tare da babban malami wani zama kawai yake yi yana zuwa ya dan ya dan rage dare ko ya dan rage ainihin gini wallahi baya ga kamata a cikin kana tare da malami ka tsaya sosai ka fahimci da ya ka ka zauna tare da malamin gumi shekaru masu yawa amma daga an yi magana ba kamar san ma inda ma daga wani ya zo ya ce maka shi ya zo ne yana wakiltar gumi kuma ka san yana rusawa ne kana son shi kana tare da shi Ina ina Ina a'a a sosai kuwa kaga yanayin da abin ke tafiya su shi ba dukkan mai sauraron malami bane bai ke tare da malami shiga da karfin malami wani kawai ya zauna ne ɗakin ɗaki ya dame shi sai zai zauna majalisi yara sun dame shi ko kuma wani kawai haka Allah ne yi shi kawai shi ne bai dai gane abubuwa wani fahimtar ce gaskiya babu Kada eh. sani ba, ai rashin sani shi ya sanya aka ce shi ba malami ne zai yi karatu misali, bai sani ba. an gari? na au ala zahari ko kuma duk abin da zai shagaltar da shi a bayansa wattafakkuru fi umuri duniya da kuma tunani cikin lamura na duniya kana sallah kana tafakkuri kana tunani akan wani abin duniya ana so duk mai sallah ya cire tunanin shi kan duniya ya fuskanci sallan da yake yi ya fuskanci Allah wa kullu ma yashghaluhu anil khushu'i fi salah da kuma duk abin da zai shagaltar da shi game da wato nutsuwa a cikin sallah game da kushu'i kushu'i shine natsuwan zahiri da baɗi. natsuwan zahiri da baɗi. zuciyarsa natsuwa jikin shi ma a natsi to ji abin da zai dauke ma hankali ya hana ka wannan natsuwan to gaskiya makaruhi ne ai abinci ba an hana gaba da abinci ya cinye wa mutum din da ƙarshen zuwi kawai na haramun ne na'am alashimawi zai ba ta bana shi mutum na da sosan su abin soke ci sallah ya ɓaci zai daga gan da ya sa نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستحب سلامة an so lafiyan gabbai ga liman an fi so liman ya zama to mai lafiyayyen gabbai wannan mustahabi ne ba dole bane wa tukrahu imamatul akhda wato an karhanta limancin mai yankakken gaba mutumin da yake gaban shi yana da hannu daya ko yana da kafa daya ko abin da ya kama da wannan wala ashal da mai shanyayyen gaba wa sahibu salsal da mai sahibu salas da ma'abocin salsal baul salsal ga'id salsal rai malaman fiqhu na malikiya sun ce idan mutum yana da salsal wato a wato in salsalin za a duba da in salsalin mafi yawan lokaci salsalin na rabuwa da shi lokaci kaɗan ne kawai salsalin yake zuwa mai to ya karya mai alwala amma ce kawai a cikin yini an bai wuce awa ɗaya ko awa biyu amma duk sauran lokutan gaba ɗaya lafiya lau awa ɗaya awa biyu zai ta fitsari ta fitsari fitsarin ba control da ba zai tsaya ko ya ta bayan gida haka nan ko ya ta fitar da zai haka nan ba ka'ida awa ɗaya awa biyu sai kuma ya tsaya ba zai ƙara dawowa sai gobe ba nan wajen in karkadin ya fito daidai shi da sauran da fitsari ya fito normal ya karya mai alwala kawai shi ke ne zaki sallah amma in mafi yawan lokaci a ce awa goma yana cikin wannan sarkasin awa goma awa biyu ne ke tsaye to wannan an bai mai kawai in ya fito kawai shi kenan ya ci gaba da sallan shi yana sallah fitarin na zuba amma ya sa ne ya sa famfas ya yi kunzugu hmm. akwai kunzugu yanzu fasali na zamani wanda ake na manyan mutane kafin ya fito sai ya sa a sa mai famfas yana fitsari a cikin famfas a gane wannan kuma masallacin da wani wani bawan Allah kullum sai ya mun complain suna da kan bule wani masallaci wani bawan Allah ne kullum zai zo kuma zai zo ya fitsari a masallaci wani tsoro kullum ya zo zai fitsari a masallaci kullum ba sai tunan kwamitin ba ya ce malam ku za ku yi magana an kwamiti sun ki cewa komai ba ma da dole sai zo masallacin a ka'ida na ilimi tun mutumin da ya san yana da lalura irin wannan haramun zai saka masallaci ya kamata ya sallah ne a waje in zai yi fitsari shi ma ya lisanci mutane don kana sallah zai iya maka tsari yayi ya ƙasa maka sallah da ah, wata baiwa Allah kuturwa ce ba tana da ciwon kuturta ina ganin hadisin ah, asarin yana mu ɗan ba na manta ba tana da ciwon kuturta tana zuwa aikin hajji duk shekara umar ɗan kaza radiyallahu anhu wata ran sai game da ita tana da wafi sai wa Allah kina da wannan ciwo kuturta yana daga haka kina zuwa kina cutar da mutane bakkar ƙara zuwa aikin hajji aka ya hana ta matan nan ta hannu ta daina zuwa aikin hajji da ta daina zuwa aikin hajji sai bayan wani lokaci za ka zo ka same ta hajjira ce baiwa Allah albishirinki wannan wanda yake hana ki aikin hajji ya mutu ya rasu take aikin hajji shi ta ban kasance zan saba mai ban kasance zan masa biyayya yana raye in saba mai bayan ya mutu ba ba zan je ba Aka ta mai kyakkyawan fahimta ta san biyu. kuturwa ce amma masaniya fi kyau inda wasu ne za su ta alhamdulillah ya hana da bautan Allah ya hana da bautan Allah ya hana ta ba tamam mai gida hukumanci zai ce shi ya hana ya hana aikin mutumin ne hana ka aikin haji kaza kaza kaza zo <laughs> shi nan sai zai tafi tsari ko ka san magana kenan to wallahi kullum sai ayi magana in eh, malam wannan mutum bai ƙara wannan fadarin ya ba ƙara fadarin to sai su zo su zo su zuba ruwa a wajen su kakkesa wani abu to kullum kafe ana mai haka to shi ne ya ma na yana da al'amuran ba su ba ne kawai yana cikin kwamiti a data an ba to ne na muje wa man bihi quruhin li sahih to mutumin da yake da gyambo yana da gyambo yayin sallah ga masu lafiya kana da gyambo a jikinka kai sallah sai dai kai sallah ga irinka an gane na'am su a ida imam malik malikiya duk mutumin da baya iya cika ma rukuni baya iya ruku'u baya iya kaza to baya kamata ya yi limanci da sauran mutane sai sai ya limanci ga irinsa kamar yadda manzo Allah ya sallah a zaunan nan ko manzo sallallahu alaihi wasallam da hadisi ingantacce ya yi sallah a zaune sahabbai sun zauna da su a'a a wani malikiya ba a yi in baka da lafiya ka kauce na ibin ka zo ya liwanci kada baka iya ruku'u baka sujada kana sallah a zaune ba mai binka sai dai ka koma gefe wajen maza Allah ya ce inna ma ju'ila al-imam bi yutamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi a gane wala tastalifu alai kan ku saba ma liman in yayi ruku ku in yayi sallah wa idza salla jalisan fa sallu julusan in yayi sallah a zaune ku yi sallah a zaune ga baki ɗayan an gane shi ne su suna da wani akwai hadisi duk da su malaman hadisin ce da inganta ba la ya umman na ahadun minkum ba a ji jalisan kada ɗayan ku ya ƙara limanci bayana a zaune ni kaɗai ne ku zubiya na ne ce hadisin yana da rauni sosai da inganta ba ko bai da hutu to shi ne wa imamatu man yukra da limancin wanda ake kyama idan ana kirka to ba ka kauka hakura da limanci dole ne in mutane ba sa son ka koma baya ka je ka zama mamu ka huta amma ka zama sun ya nace ya nace ya nace to akwai albashi ne akwai tattalin arziki ne wanda tun da ba sa ka haƙura mana aikin Allah ake yi ba zai taɓa yiwuwa in haƙura hana na aikin Allah ba wala da isa ba haka zan mutu to kana bincika ba aikin Allah ba ne eh, abin aljihu ne ake ana akwai maslahan da ake samu amma in limanci ne wanda ba a samu har miƙawa ake mala a ba buƙata ina ana tunan mutane kowa kowa kawai a kawai wanda kawai jirgin gaji amma in mutum ya san lallai akwai albashi kuma wani zai iya zuwa ya mai juyin mulki bai ma san wani mai kira'a wanda ya fi nashi ya ci da zarar ya ji kira'an wani ya fi nashi ma zai ta kokarin ba tafsiri fiye da za a yi kada ya fashi wani ya zo ta waya ba wani ya zo zai so da ya zo ko da yana da uzuri zai zo ya sallar sannan ya wuce an gane. to ana irin wannan zai ga liman na ta kange ainihin mamu daga yin limanci saboda akwai maslahan da ake samu a cikin abu amma ba a samu kowa zai ta rika ma wani ya zo ya limanci sai a rasa mai limanci ba kowa kowa kawai zai tura cewa ne zuwa wani sunna an gane wannan ku mm. eh yukrahu lil qasi wato an karhanta ga ainihin dandakakke dandakakke mutumin da aka dandake irin yadda larabawa ke da bayi idan ana so a dinga tura bawa zuwa ga wajen mata ya dinga musu gani sai a dandake shi ya zama to babu abin da zai iya yi da mace irin wannan mugunta din in amma mutum wannan ya zama dandakaki to ya zama to ba namiji ba wanda aka ce limanci ga mutane namiji saboda haka makaruhi ne irin wannan tunda duk da asalin shi namiji ne amma yanzu an fitar da shi daga maza makaruhi ne yayi yayi limanci wal aqlaf da mai loba mutumin da yake wato ba shi da kaciya an gani galiban za ka yi mamakin wannan to maguzawa har yau har gobe ɗan mamaguji ya mallaki yara wallahi ba kaciya wasu mutum cikin eh, amma yanzu kila tunda yanzu a asibiti ana yi da wasu wurare amma sai ga sun zauna ba ruwansu da kaciya babban mutum sosai an gani to irin mutum irin mai mai loba din nan shi ma ya bar sunna mai girma wal ma'bud an gane ku to da kuma mai murya irin na mata yana da sauti irin na mata kana zuwa ce ai wani matsalaci ne wanda wanda abu ke limanci ko ko ladidi ke limanci da sauransu wani ya ɗauka cewa mace ce limamiya to saboda haka muryan tunda na mata ne makarumi ne waye limanci a bar mai muryan maza ya limanci A majhulul hal da kuma wanda yake ba a san halin shi ba wato an jahilci halin shi mutumin kirki ne ko mutumin banza ba a sani ba a gari kawai dai ana da ganin shi a cikin gari ana dai kallon kila na kirki da ila na banza ne an jahilci halin shi to wannan majhulul hal makaruhi ne limanci waladin zina an gane ku to amma asali ba za ka dauki mutum akan asali ka dauki mutum mutumin kirki ne sai idan ya bayyana cewa mutumin banza ne shine asali a gane asali ka dauke shi mutum bawon Allah yi mana sallah din da gashi kar ka mai mummunan zato kawai mutumin kirki ne sai dai idan mugun hali ya bayyana a gare shi an gane ku wani zina da kuma ɗan zina ɗan zina yawa mutane limanci wato a bashi ya zama ya ratibi eh? ɗan zina ya zama wa waladin zina wal abd in farida na eh a cikin farilla an ya kuma imamu ratiba ya zama limami ratibi kada bawa ya zama limami ratibi ɗan zina zai ɓata sunan masallacin za a rika kwatance masallacin nan na ɗan zina nan ko a sami masallacin ɗan zina musamman saɓanin aƙida wani ce alhamdulillah ba za ka taɓa ganin ɗan dariƙa kaza yana zina ba wata abin da ke nufi ɗan ɓangare kaza su kuma suna yi har ma mutanen ma da jagoran su ma direban ma da ke tuka su zuwa ga aljanna ɗan zina ne shi ke nan anusa wannan kuma zai yi tasiri ga amawa mutanen gari a rika cewa to aikin na za ku je masallaci yan gara da kai kanka makana da shakkan ma shiga masallacin musamman an samu bambancin aƙida za a yi ta batanci da wannan shi ai duk mutanen mutanen duk mutumin da ya ƙi waliyai sai Allah ya jarabe shi da yan zakan zana ya zama shi da shugaban shi <laughs> an gane wannan ku saboda haka shi sai a bashi hakuri ba wai ana kin ka bane a kada abin ya janyo wa masallaci ma kanshi ya dan janye inda ya san shi dan zina ne to duk wani abu wanda ya shafi wani wani mulki ko limanci ko wani abu ya zanci wani abu yana fitowa ga za a ce to Najeriya sai dan zina daga shi tun nan zai fara kuka za a fito na mai asiri wanda ma bai san shi dan zina bane zai san dan zina ne a lokacin ai kai ya fito kada ya nemi limanci kada ya yi da'awa ma ya zama shi shi ne sai mai bada shawarwari akan abin nan kuma gefe yana bada shawarwari in yanzu ce shi ne da zai gabonci da'awa to kullum za ci to ai dole ya zage mutumin da ba mutunci mutumin da ɗansa ne ba uba bai samu tarbiyyar iyaye ba ya za a yi san darajar waliyai shi ke nan kana fara wa'aza ga cikin gaba fatar yanzu muna fara faɗin gaskiya za a kira mu za a fasa mana suna a kira mu yan zina kwace mutanen banza to ɗan zinan ne na faɗi gaskiyar baka jin daɗi amma kuma ya za ka yi an gama shi sa zina yana da haɗari tun masu da ta haifi wani ta hanyar zina ta cuce shi saboda ba za ka taɓa yin wani wani kumari ba kawai kullum kana nan a kame tun wani abin da ya hana ka da wani sai an goranta ma ya ɓace da kawai shi ne amma in da zai in da za a zawa za a yi in ya shahara ko zai biyo za a biyo shi kuma eh to akwai akwai yayi masu sakaci ne kuma yana da Allah ya dabe samu kuɗi yana zuwa yana dan fashin da mota a sha Allah an gama bincike sai an gama kawai ai mutum kirki ne ai bukatar bincike wani bawan Allah na mikilasin nafila gabanin nafila inna hala tukrahu li wahidin minhum lalle ba a karhanta ga ɗaya daga cikinsu ba a nafila ba a karhanta ga ɗaya daga cikinsu ya limanci a farilla ne nan ya ɗauki dukkan su wancan gaba ɗaya ko wani eh, a to akwai mace mace za ta limanci ba gaba ɗaya maza ga mata inda malik eh zai je zai je tarawih zai iya in tahajjud ne ma jiba jiba da ake yi zai iya yi eh na ba shi wayannan da aka ce wa tukra da imamu shi adda wayannan da aka lissafo yi karwa din nan eh za su iya limanci da anafila na'am na'am iya talaka ai an ji makaruni ba ji makaruni ba sun kai limanci sallah ta yi kawai sai dai ba a so ne da yawan farfaɗiya shi ma shi ma haka ne saboda kullum zo masallaci zai faɗi ya tayar da hankulan jama'a eh. dan wani ma ba zai iya rike shi ba wasu mutane sun ɗauka farfaɗiya yana ɗauka sun gaya fara kwanan za su falle daga wajen an gani kaga duk wani abu zai sa mutane su kyamashi masallaci to bai kamata a yi shi ba shi za aka hana mai shifta farnuwa ko an hana mai shifta farnuwa ya kusanci masallaci aka ce sallah gida to sun da mai shifta farnuwa ya faɗa na kuma mai fitsari tafarnuwa a nan ne ba fitsari ya fi tafarnuwa zarni wani lokaci guba tafarnuwa fitsari na da wani guba inda za a yi fitsari a cikin yanayi na wasu mintuna za ka ji wani warin da zai fito wani zarni da zai fito a tsarin eh tsarin guba ne shi na'am na'am albabu la'ashin fil farida bismillah fil fara'id fil fara'id babi na goma dangane da gado na'am alwarithuna suna ar Rijali ashara wato masu gado daga cikin maza goma ne alal ijmal amma sha biyar ne alal tafsir ko eh alibnu akwai ɗa. akwai dan da shine jika na'am wa in safala in babu ɗa akwai jika ko da ya yi ƙasa. ko da jikan jikan jikan jikan jika ne mm. wala ab sannan sai uba walli ma yana gada san shi kaka yana gado in babu uba na'am wa in ala ko da kakan kakan kakan kaka ne na'am wala mutum ya mutu bai da kowa sai kakan shi na biyar zai gado eh, kakan shi na biyar kakan shi na shida kakan kakan kaka wala akh mutlaqan da kuma dan uwa sake na ce dan uwa dan uwa suka ce mutlaqan shaqiqi li abi li ummi shine mutlaqan dan uwa shaqiqi uwa dai uba daya dan uwa li abi uba daya sannan dan uwa li ummi uwa daya duk waɗannan gaba daya su gado dan dan uwa ko al akh shaqiq wato dan dan uwa shaqiqi da kuma auli ab dan dan uwa li abi dan dan uwa shaqiqi sannan dan dan uwa li abi wa in ba'uda ko da yayi nisa nam wala ammu shaqiq da an mi shakiki mi wanda yake uwa ɗaya guba ɗaya wato ɗan uwan babanka shine mi. uwa ɗaya guba ɗaya shine shakiki sannan an mi da yabi Ɗan uwan baba wanda baban ku haɗa kawai shi ma yana gado awali ab ko kuma wato an mi da shi shine faɗa wabnu dan an mi shakiki wa in ala da kuma dan mi li abi shi ma dan an mi shakiki dan an mi abi eh wa zawj wato koda yayi sama sannan sai miji wa maulan ni'ma da kuma maulan ni'ima wa huwa shi muti shine wanda ya yanta bawa ya yanta bawa bawan nan bai da magada to ba za a kai dukiya bai tunani ba inda akwai shi shine zai kwashe dukiya daga shi azubi ne shi ma shi mai gidan bawa ne shi ya yanta bawan to zaɓin bawan bai da magada gaba daya to sai shi maula shi maulan ni'ima sai ya gada an ce shi ma bawan shi ma in mai gidan ba shi da shi ma zai gaje shi mai gidan shi ba shi da abin nan eh kamar shi ya tashi a shi shi wani sauran za ka yi inda akwai za ka yi shi zai zai fi mutum ya samu ɗiya mace guda ɗin shi ga wancan wani kwanan ne zai shi bai za ka yi sai ba kowa shi ake ba shi kwata ba gado amma inda gado sauran za ka bai na manzon wata eh. babu sunan tayammu babu sunnonin tayammama wakila fardun kallazi taqaddama qawlan liman kala bihi musallama wakila fardun an ce farilla ne nani kallazi kaddama kamar abin da ya gabata an ce farilla ne kamar abin da ya gabata qaulan musallama magana ne wanda an riga an sallama shi ga wanda ya faɗa magana ne an sallama an miƙa wuya ga duk wanda ya faɗe shi me shi na'am qila fi darbatin minhu thaniya fa innaha masnunatun alaliya hakika an faɗa game da bugu na biyu hmm. dan malikiya suna da bugu ta guda biyu guda biyu bugun farko fuska bugu na biyu hannu zuwa ga gwiwa hannu shi ne abin nan amma imam muhammad a nashi mazhaba bugu ɗaya ne shi ne wannan hadisin amma bin yasir radiyallahu anhu bugu ɗaya ne za a yi fuska hannu kuma zuwa zuwa wuyan hannu shi ne ba gwiwa ba hannu zuwa wuyan hannu to an faɗa game da wato an ce minhu li darba eh, wa qila fi darbatin minhu thaniya an faɗa game da bugu na biyu fa innaha masnunatun na biyu ba dole ne, an faɗa ce sunna ne wannan an faɗe shi a bayyane ba boyewa na wa nafdu kal yadaini mimma qad alik kenan da mutum zai bashi bayyane bugu daya har kenan ko su maliki a sanya ina da bugu daya mutum ya bar sunna amma sallah a wannan wannan tayyama yayi wa nafdu kal yadaini mimma qad alik min at-turab bihi ma in da kakkabe hannayenka mutum ya in mutum kasa sai da kakkabe nafada kuma nafadan safifan an gane kakkabe hannayenka min makar alik daga abin da ya liƙe na turbaya min makar alika bihi ma hmm. daga abin da wato alaka bihi ma min makar alaka bihi ma daga abin da ya liƙe musu in yaltasik in har ya liƙe din na turbaya abin da ya liƙe musu na turbaya in har ya liƙe din na'am wajibihi murattaban ka gairi wala tusalli asarahu bi zuhrihi ka zo da shi a jere kamar waninsa ka zo da shi a jere kamar yadda kamar waninsa waninsa shine ne alwala yadda kake zuwa da alwala a jere wa tartibu bainal fara'id shi ma kanshi ka zo da tayawa shi ma a jere wala tusalli asrahu kada ka sallaci la'asar din da taimaman azahar. kada ka zo ka yi taimaman azahar, ka sallaci la'asar da shi kenan suna da mazhaban cewa a tayammu la yarfa'ul hadath hmm. a tayammu la yarfa'ul hadara shi mubihun ne li sala a gani a suka yi tambaya a cikin mazan maliki suka yi tambaya hal at-tayammum yarfa'ul hadas aw yubihu sala sai ce wa sahi inda tayammum la yarfa'ul hadas abin da suke nufi wato kana hidar da kana da sallah ya huce aikin shi ya kare shine ma'ana la yarfa'ul hadas amma kaji mutum ya ce yarfa'ul hadas daidai ke da alwala kenan irin aikin da alwala ce in kai alwala in baka yi rigi ba ko wani baka yi hadasi ba za ka iya salloli da yawa da shi to shine ma'ana 'yarfa hadas an gane na'am to su malikiya suna da mazhaba guda biyu kan matsalan wasu daga cikin malikawa sun ce 'yarfa hadas wasu sun ce yubihu yubihu sala amma suka ce wasahihu abinda muka rinjayar cikin mazhaba la yarfa amma shi Abu Hanifa fa shi Abu Hanifa yace 'yarfa hadas ya ce yadda ka san alwala shi ne za ka iya salloli ko nawa ne da shi sallolin farilla za ka sai sai ya karye ko kuma sai an samu ruwa ana samu ruwa shi kenan ya karye shi ne ma'ana yubihu sala an gani haka nan wajen wankan janaba shi kuma in kai wanka kasa kana samu ruwa shi kenan za ka sake yin wani wanka in kai taimama kana samun ruwa za ka sake yin wani amma dai za ka iya sannoli da yawa da wannan wankan sai dai in ka samu ruwa in baka samu ruwa shi kenan a gane saboda hadisin nan al-sa'id wudu al-muslim fa in lam yajid al-ma 10 sinin hmm. fa idza wajada al-ma falyattaqi Allah wal yumsahu basharatahu kaga wannan hadisin shine Abu Hanifa ya dogara akan cewa shi shi sa'id waje kamar ruwan alwala ne na musulmi bai da bambanci ko da mutum bai samu ruwa ba shekara goma wato zai yi ta amfani da wannan sa'id din kamar yadda yake na alwala amma in ya samu ruwa falyattaqillaha wal yumsahu basharatahu ya ji tsoron Allah ya shafi fatan shi da ita a gane ku sa shi maza ba abu hanifa shi kawai kai tsaye in mutum ya taimama shi kenan ya huta sai ya samu ruwa kawai هذا الذي laqad نواه ba wani sabani bakar kai sallah ba ba ka ka'idar da sallah ba ai magana ya kare in za ka fara sai in zaka fara sallah za ka fara sallah ba ka fara wata gaji an ce ga ruwa shi ke na kawai ya bayar da shi. amma mutum mutum ma yana cikin sallah Ya ga gaya mai bayan ba ba ko ci gaba da sallah shi ke ba ba zai yi sallah ba na'am liman yana cikin sallah ya ce aka rama kallon an samu ruwa salamu alaikum sai ya fita kaga ai ya ya kwaso muku aiki da kuka sa wani cigaba muku da limanci <laughs> na'am eh shi ne eh, eh wannan yazo zai zai saboda kai tunda dama duk tara ki ko cigaba zai ku samu wanda kun tabbatar da ya samu zalla cikin cikin cewa da bismillah kai mana limanci ka za samu wanda ya samu wanda ka da arkita masallacin <laughs> هذا الذي لقد رواه نافع ومالك وأحمد وشافعي wannan shine abinda Imam Malik ya ruwaito da Malik da Ahmad da Shafi'i a gare to ya sanya ya ce da Ahmad ma wannan ba mazhaban Imam Ahmad bane sai da kila akwai kila ko wani kauli an gane mazhaban Abu Hanifa da Ahmad mazhaban da ya karbi kan Ahmad taimama wato wato yarfa'ul hadith Eh. yauwa ya su kuma yanzu an da kuma al'amarin su sun halatta yi na kila ko guda nawa ne amma nan ta tafi tana ɗaya da sallah yi na kila kada ka bata lokaci in ka bata lokaci ya wuce amma in baka bata lokaci ba kana tana ɗaya da sallah ka iya shafa'i da wuturi inda ranar za ka iya sallah in sallah zaka iya sallah duha da shi za ka iya tilawon za ka iya dawaki ka iya da shi ya wuce a farin na nafila ne bai wuce ba akwai tawafi na nafila ne ba tawafi limana ba ne tawafi gudun na ya halitta wajen tabbata yau mai farin na ba وجاز بتيمم الفريضة كل ما ذكره إلا أو وجاز بتيمم wajaza bi tayammum kullu ma zushira illa al-farida hmm. ya halatta da tayammum duk abin da aka ambata sai dai farilla ne ba za ka yi da shi ba kai farilla ka farilla biyu amma sun yi sabani ana bin mutum sallah ana bin ka salloli da yawa sai kai tayammum za ka zo da kai tayammum sai ka idan da wannan sallah ka ji ka sake wuri, ka idan ka sake wuri. to ce a in dai a lokaci ɗaya ne kawai za ka iya rafa sun yarda da wannan kuma na'am wa alaikum salam ko sanyi mai tsanani eh yayi zaman da inda akwai rashin lafiya ko sanyi mai tsanani wanda zai hana shi yin abin nan sai ya sayo ma kawai na Eh. saboda sanyi mai tsanani shi ba duk sai ya taimama in sanyin ya tsananta sosai mutum shi zai baka tafti kalbaka ne ka yi adalci kada kawai babu sanyin sosai ka luka ya taimama in ka tabbatar akwai sanyin wanda kuma zai cutar da jika da alaman kai zai cutar da jikinka sai ka yi taimama wa ma ja'ala alaikum fi dinin min haraj billata abikum ibrahim A'a sai ya zama lokacin sallah zai wuce ba lokacin ba rashin jami'i ba lokacin sallah zai wuce eh. wato a zo da siroma a jere kamar kamar na alwala yadda alwala ke so a jeranta da shi ma siroma a jeranta shi eh. a fuska kai bugun farko fuska bugun na biyu hannu duk da akwai ruwayoyi da sai yi ibn sina ya cewa wanda ka yi suka ma ka fara da wacce ko wannan ne kana buga farko wasu gobe wuzu kuma a yi eh za ku eh, wannan haka buga farko kai haka kuma da kuma kuma da ya nuna eh shi ma duk akwai guda biyu sai ibn fito duk guda biyu gaba daya eh. na'am sallah sallah sai wai wai makarumi ne yana da sallah sai dai mutum ya juya ma gibla baya gaba ɗaya da waiwaye waiwaye makaru da wuyan shi da jikin shi da duka jikin zai yi da juya duka da wuyan ba cikin kaji da ba zai yi mutum ya juya da yiwuwa ba ranar ya a masallah da nan now ai kamar kamar dan kwana biya nan sun sauta insha Allah yau ina ba san yi ko

ana haɗawa don tabo iya tsananta wanda zai zama kana tafiya ana zamewa kafa na liƙewa ana haɗawa saboda duhu mai tsanani wanda ba a ganin abin nan gari amma yanzu yanzu kamar duhu yanzu tunda muna da muna da kayan haske to muna da fitilu kala kala shi kanshi masallacin za a kunna fitilla a gane to duhu in akwai duhu mai tsanani ga tabo wasu ka ce duhun shi kadai ana iya haɗa sallah domin shi ya sanyi

da shi kuna sa wani kawo shi kuma littafi zai kare da shi na Thank eh. you. in dai ga lokaci zai fita ya ga rana zai fito kamar asuba ne bai yi ba ba ala din sai ya taimama ya sallah ya tabbatar ba zai samu ba sai ya tabbatar da ba magana samu ruwa sai ya ke zuri ya taimama cikin farkon lokaci shike nan ta ɗaya ne kuma mutum ya tabbatar da zai samu kan eh idan mutum yana kuma wannan lokacin babu ne zai sai zuwa matsala kago ne a tabbacin wannan lokacin ba kuma ya san an yanke an yanke wuta a layin an yanke wuta wajen wata ɗaya ba wuta kuma ya san ba za a kawo ranar ba samu flat eh. eh. a kawo ai rashin mutum ya san ya san shi abin ya dangaci kai ne to ai a to da kudin da white house na malikiya eh. ai da iska akwai da wani zamanin ko da iska ba na sha na sa ba hanci ba ana sa a ya shiga sosai ana ai duk da yasa da safa ai duk haka haka ne ba za ka bayyana ke kawai abin da manzo Allah ya faɗa al-mushaqqa tajlibu al-taysir bi duk wani kaida su ma kan malaman sun faɗa abin da suka iya kokarin su ne amma manzo Allah ya faɗa ka wannan sharadin manzo Allah ne kawo sharadin cewa dole sanyi zai iska ya hura da yawa sai kaza sai kaza duk wannan bai gaza wannan magana da yawa ce hannu kare ya rabu ba a ce ka sa hannu kare ka raba ka haɗa shi ka in ya kauce shi kenan sai ga babu shi a rubuce wannan kokari ne na wani mutum idan mutumin ya yi kokari kaga baka gamsu da hujjar shi ba lalle bane ka bi shi babu wanda ya kawo wannan sharadi cewa dole ne sai kaza sai kaza sai kaza inda iska na da tsanani wanda zai dan yana tsanani wanda zai cutar da mutum wanda fitan shi akwai wahala ai so ya hada sallah ba mutane su shiga gida dan wani ko wani bakin ciki yake ka samu sauki ba akwai mutanen da suna jin haushi eh mutane sauki shi yana so kullum da zama cikin wahala ce wannan sauki ko ake so a samu san da ake zaka ga mutane da duk gari mutane kowa ya shiga gida wallahi shi ne ana na ci ba sa iya fitowa ku sai liman ya tabbakin ciki da wani abu na ci gaban su ai labarin ya kai ko ina zauna ka ce ai wani masallaci nan gangare ai nan wani ne zai gangara wallahi malam kaga mutane mutane ga dattawa da waye arziki mutumin da yake fascan ba zaka zo bacci ya gangaro nan za a haɗa sallah an samu sauki ka tako wallahi sun san da ake haɗawa kaga za ka gura ne wala za ka wani mutum da motar shi yayi da zo da mota daga wani uwa mai nisa ya zo alƙalawa ya zo na masallacin ya na ruwa na ruwa wala zai kai ba bakin unguwan da mutum zai tako ya wannan ba saboda limamin gashi wajen ba ya hada wajen ba ya yi da motar ba ya hada mota ya hada sallah da kuma ya sauke na ai sauri ba mu tashi na na wallahi dole ne dole ne gaskiya ya kuma Sani nemi gafara gaskiya a cutar da yaro duk yaron da aka yi shi gidan zina har kai ya zo duniya wallahi ke fa alkhairi gwamba kare ya rayu gara kai addu'a Allah ya dauki ran rayuwar shi matsala ne ba zai taba samun kwashi hankali a rayuwar shi ba abin da ka rika rayuwa a tsoro a wulakance kai mutum ne ba amma duk wani abin da ka yi dar dar dar dar yanzu zan yi magana a ce mun dan zina zan yi kaza ce kaga ai yaya ya ta cuce ka ƙayyar zina sai sa irin wannan a ringa faɗakar da yara zina yana da haɗari har ma yana lalata ainihin tarihin mutum gaba ɗaya lalata ma tarihi ai wani zuwa zai zai ce na zan zara da kai da ma kai kana ba ɗan ɗan da aure to ka san wannan baban shi firfilan shi ɗan daudu ne da zai bincika ana zuba za ga ɗan daudu ne da shi ke nan kaga ai ina ganin ina koyi abin da ya fi duty dole da duty ke dole bugawa zai yi sai da jira bai ma zo duniya ba to wace a kika kai mu wala tattalu a wala tattalu me? tattalu a wala tattalu eh, an hana kisan kai ba allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu